sha ɗaya ga watan goma watan zulƙa'ada a shawwal hijirar alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da 30 ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2026 allah ya sake haɗa ma wannan majalisi mai albarka da ke nan kofar gidan sarkin kura a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin suratul hadi sura ta bakwai ko ta takwas a jerin surori da. bakwai ko da takwas da suka sauka bayan hijira ta hamsin da bakwai a jerin sororin alkur'ani daga sama kuma ta casa'in da hudu a asalin saukar alkur'ani wadda mun ji ta sauka bayan suratu muhammad gabanin suratu zirzila kuma karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta goma yau da izinin allah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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم نعم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نستبق من نوركم الذين آمنوا لا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطل فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الله يسويك to 'yan ما masu albarka idan kuna tunawa bayani ya gabata babban abin da wannan sura take karantarwa shine bayanul iman menene imani i'tiqadan wa qawlan wa amalan ne abin da yake cewa imani a kudiri aqida haka nan a furci haka nan ayyuka na gabbai da ake menene shi bil amwali wal abdan fi sabilillah hakan na tabbata imani mutum na da imani irin yadda yake da commitment kulawa da aiwatar da dukiyarsa da gangar jikinsa wajen bin Allah subhanahu wata'ala wanda shi yake cewa abin da imani na hakika amma dan mutum yayi imani da ina aiki da gabbai yakin aikin dukiya ba shi da imani ko yana aikin dukiya amma bayan da gabbai bai da imani sai da guda biyun gaba daya wannan shine abin da Allah ya ta tabbatar wa ayoyin da muka gani tun daga aya ta farko daga sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard har zuwa inda muka tsaya la yasawi minkum man anfaqa min qabli an gane ku to a ayoyin da Allah ramma ya karanta nan Allah subhanahu wataala dori ne yake yi a bayanin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don tabbatar da imaninsu sai ce man zallabi ya wane ne wannan da zai ba da bashi ga Allah bin faki malihi fi sabilillah ta hanyar ciyar da dukiyarsa cikin tafarkin Allah qardan hasanan kuma bashi ya zamanto mai kyau da an yunfiqahu ya zamanto ya ciyar saboda Allah fa yudha'ifahu shi Allah ya tashi biyan sa wannan bashin sai ya rubanya masa وفي قراءة فيضعفه بالتشديد أو تقراءة فيضعفه بشدة له سيد من كاي ربنيا قريشي من سبعمائة إلى أكثر tun daga ninki 700 zuwa fiye da haka dan mun wuce a suratul baqara ko masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat في كل سنبلة مئة حبة ثلت والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم kwatankwacin masu ciyar da dukiyarsu don ɗaukaka addinin Allah ka masali habbatin ambata saba a sanabi kamar kwayar hatsi ce da mutum ya ɗauka ya je gona ya shuka ya binne ita kuma ta yi fasowa sai ta fito da ainihin zanganiya guda bakwai ta cimbusowa sai ga abin nan guda bakwai ta ya fito daga cikinta fi kulli sumbulatin ya habba ko ta zanganiya guda daya a cikin guda bakwai nan akwai kwayar hatsi guda ɗari in kada ɗari sau bakwai ɗari nawa kenan ɗari bakwai shi ne allah ya ce wallahu yau za'ifu liman ya sha allah ina zinkawa in riɓanya ga wanda ya ga dama wanda malamai suka ce dalilin da yake sa Allah ya rubanya mutum fiye da haka ina da alaka da lokacin da ya ciyarwa da yanayin da ya ciyarwa da kuma yadda ya ciyarwa ma'ana a wani yanayi ya ciyarwa ta yi wa ana cikin hali na kunci ana cikin bukata kuma ga karancin abin hana wajen mutane sai ya ciyar sannan shi din shi ma ina da bukata sai ya ciyar amma duk da aka iya da ciyar sannan kuma a ina ya saka abin a menene abin da ya saka abin saboda akwai lokaci, an bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata sadaka ta bi sai ce shurbatu ma makwalo ruwa da za ka ba mutum ya sha kaga wannan lokaci aka duba lokacin mutane suna tsananin bukata to lokacin kuma da aka tambaye shi wace sadaka ce ta fi sai ka ciyar kana cikin bukata kana kana kwaɗayin abin da za ka bayar din kai ma kana so amma ka ɗauka ka bayar an fahimta to kaga sai an lura da yanayin shi wanda ya bayar da lokacin da ya bayar da yadda ya bayar to Allah dai yana kawa ga wanda ya ga dama wallahu yudha'ifu liman yasha sai ce wallahu wasi'un alim Allah ne yalwa ne kuma masani ne da wanda ya dace da wannan falalata to shi ne annan ma yake cewa da annan eh, lahu min sabi'matin ila akthar daga zufanye 700 zuwa fiye da haka da annan infaka fi ya yabtadi'u at-tad'ifu fihi bi 700 saboda ainihin ciyarwa dan Allah ribanyan ina farawa ne daga 700 kama zakarun fil baqara kama yadda Allah ya ambata ka cikin suratul baqara wa amma al-infaqu fil khair al-akhir min 10 kama fil amma idan mutum ya ciyar a cikin wani abu wanda ba ba ba kudi ba ko kuma ba abin da ya shafi eh, eh, tafarkin Allah ba ko abin nan kamar ciyar da wani wani abinci to wannan shi kuma za a ninka ya masa goma ne daga goma ne zai fara an gane kamar yadda zuwa suratul an'am eh, da Allah subhanahu ta'ala yace man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya aikata kikkiawan aiki guda ɗaya za a ba shi ladan irin wannan abin guda goma wato waɗannan ayoyi sai mun kalle su mun yi dirasan su mun nazarin su kada wani ya ringa ganin akwai karo na an ce in ka zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya za a baka lada goma can kuma an ce masu cewa za a ba su rubanye ɗari bakwai an gane to yanzu idan ka yi sallah ko na yi sallah to rubanye goma ne wani daga nan zuwa min zuwa sama na fatan mun fahimta amma idan abin ya shafi dukiya idan abin ya shafi dukiya da mutum zai cire iya ciyar da ita to ita kuma yana fara daga nawa daga 700 ina fata mun gane ina fata daga 700 da haka za ka ga wani wurin kamar a tsoron saba Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin fa huwa ko ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu abinda kuka ciyar na alkhairi shine zai mayar muku da shi wato abin din kai ka bashi naira goma sai baka ɗari kaga ya maka da abin fiye da abin da ka bayar to sannan idan ka ji wajensa kuma ka samu ladan ka ba da irin wani abin guda ɗaya da ka bayar irinsa ɗari bakwai an fahimta to kaga ka haɗa ayoyin guda biyu kai amfani da su ashiru amsaliha ga shi ya fita ga kuma me wancan lada da za ka samu to sannan su kuma ayyuka na kwarai da Allah yake nukan ya su ninka su goma ko yake ba da mutum lada irinsa guda goma to kuma kan sami yanayin da za a baka fiye da lada goma misali wanda ya salla cikin jami'i lada nawa ake bashi 25 a wata ruwa 27 an fahimta sai yanzu da goma aka ninka ma ko fiye da haka ne kaga fiye da haka ne to sannan to shi ma wannan da za a baka ladan guda goma ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ya danganta yanzu a cikin congregation din jama'ar da kai sallah bayan duk kun haɗu kun yi sallah to kuma adadin waɗannan mutanen da suka yi sallah Allah subhanahu Ta'ala, zai tattara irin wannan ladan kuma na kowa gaba da a da aka yi sallah iba kowa yanzu ma'ana ke ne idan kun yi kamar ko ashirin in ba ku ashirin da biyar biyar kowa za a ba shi ladan sallah guda ɗari biyar ba lada ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ba idan an ba da ashirin da bakwai ne kaga kowa za a ba shi ladan sallah ɗari biyar da arba'in in eh, kun kai ku talatin kaga yanzu a biya mai yano an koma tamanin da ɗaya idan kun kai ku arba'in lissafi ya tafi nawa ya tafi ɗari da an fahimta to eh, eh, irin waɗannan abin nan ko dubu da to irin waɗannan so kuma da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mutane wani aiki in kai sallah ɗaya masallacin sa za a baka ladan irin ta guda dubu a wani masallaci ma'ana kai sallar kwana ɗaya masallacin annabi sai ka kwana dubu a wani masallaci kana sallah sannan ka samu ladan ta wannan kwana ɗaya da shekara uku kenan ba yan kwana ko to in ka je masallacin maka kuma sai kai sallah guda ɗaya ko ta rana ɗaya sai ka kwana dubu ɗari a wani masallaci kana wanan wannan sallah ta iru sannan ka samu ladan wannan kwanakin ko wannan da kai guda ɗaya abin nan sai malamai suka ce menene abin da ya faru farko akwai hurmatul makan daraja da alfarmar wurin haramcin makka haramin makka haramcinsa ya fi a kan haramcin madina amma duk harami ne da aka ake cewa da su alharamaini sharifai amma habbu buqa'illahi ila Allah gurin da Allah ya fi so a ban ita ce makka da aka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka fitar da shi sai ce la'anti ahabbu ahabbi biqa'il Allah ila Allah ke ce mafi soyuwar kasashe da Allah yake da su wurare da Allah yake da su a wurin su laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki wallahi ba dan mutanen ki sun kore ni daga cikin ki ba ba zan baki cikin ki ba to da haka kaga akwai sharaful makan abu na biyu sannan akwai adadi waɗanda suke sallah a cikin masallacin makka sun ninninka masu yin sallah masallacin madina ninkin ba ninkin da haka mutane da ba su sana abin nan saboda ta madina masallacin madina kaga buɗaɗɗe ne a fili ike shimfiɗaɗɗe ne shi masallacin maka kuma irin maka ne maka gari ne mai cikurkurar ɗan gari mai loko da tudu da kwari su haka masallacin yake eh yanzu ya ishe ka waɗanda suke shiga cikin masallacin makka su yi sallah wanda za su shiga ciki cikin masallacin banda waje mutum miliyan hudu ne a lokaci guda 4 miliyan mutane za su shiga ciki kowa ina da su an fahimta to kaga masallacin madina zai dauki wannan adadin ba zai dauka ba ko kusa ko alama an fahimta to to da haka yawan mutanen shi yasa sai ta samu ƙarin ninkin mai halala an fahimta yawan mutanen sai yasa ta samu ƙarin ninkin falala to da haka ake sace kenan yanzu kai wannan adadi da manzo Allah ya faɗa na baka ladan sallah dubu ɗari ina da alaka kuma da ni wannan yawan mutane saboda mutanen da suke shiga cikin suna da yawa su yi sallah an fahimta ko to to da haka dai a takaice su irin waɗannan abubuwan sai ka yi jam'ar sai ka hada su tuku to kuma sai ka yi ko ne daga ciki saboda ka fita daga yanayin karo abin da yasa dole idan ana karantar da mutane sai dinga musu waɗannan jawaban saboda masu faɗa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yan sun shigo sun yawa an fahimta suna nuna cewa hadisan annabi akwai karo a cikin su zaka yi watsi da su tunda misali to nan ya ce 25 na ya ce 27 to ya za a yi ko kuma Allah ya ce zai baka lada goma shi kuma ya zai ce za baka lada 25 ko za baka lada 27 ya ce ai wannan magana ta yi karo da alkurani saboda haka sai ne yi sai a watsi da ita to shikenan sai ka zo sai ka ɗauko masa to nan Allah ya ce man ja'a razan razan falahu ashara misali Nan kuma ya ce masal ladina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kama sali habatin ambatat sab'a sanabil sai kuma ya ce ma anfaqtum min khairin fahuwa. huwa bai ma faɗi nawa zai baka to wanne za a ɗauka yanzu ashura amsaliha ko mi'atu habba ko kuma khairun minha wanne za a ɗauka tana da sun yi karo ko goma adadi ne sabo a adadi ne hairun min ha babu adadi tsakanin goma da ɗari bakwai an yi karo an yi karo ko bai ba an yi karo to da kuma wannan da makas ya baki ya kai shiru to za mu iya cewa wannan an fassara su ne da goma ko da ɗari bakwai to wanne ne daga ciki idan aka yi awo da abin da suke yin awo da shi in dan hadisi kaza ya zo ya ce 25 wannan ya ce 27 sai a ce tun da sun yi karo a yi watsi da su sai a ce to waɗannan ayoyi su ma sai ya watsi da su saboda su ma sun yi karo an fahimta to dai Allah subhanahu wataala ce man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira lahu wa lahu ajrun karim ay ma'a al-mudha'afa tare da wannan ninkayen kuma akwai ajurun karim wani lada wanda yake mai girma mai karamci muktarunun bihi riban wa iqbal wato an cuɗanya maka bayan an biya ka sannan kuma Allah subhanahu wataala ya yarda da abin da kai kuma ya fuskance ka da irin abin da kai masa ka kyautata masa shi ma ta masa wannan ayar abin da take gaya mana in ka ba wa Allah abu abin da ka bashi zai baka kayan ka ba wai shine ladan da zai baka a ba a wannan abin da ka bashi zai baka abinka an gane ku shine ma'anar fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim saboda akwai mudha'afa abinda ka bayar zai baka kayanka to sannan kuma kana da lada lada na karamci wanda sai ka je lahira sai ka ce ya ubangiji wancan ma da ka bani ina ma aje mun kai dinnan zuwan tare saboda a duniyar nan dai dole za ka rayu da akwai ko babu za ka rayu ne iya abin da aka kaddara maka za ka rayu kuma dole sai ka rayu an fahimta ba wanda zai isa ce da zai rayu ko zai rayu ne lokacin da yake so ya rayu zai mutu lokacin da yake so ya mutu ba wanda ya isa dole ko da shi ko babu ko da daɗi ko ba daɗi sai ka kai iya lokacin da aka ɗeban ma da yawa ana faɗa lokacin lokacin da aka samu matsalan nan da aka yi menene da aka ce za a yi zanga-zanga yunwa a najeriya ne ko menene inflation da aka yi yara suka yi zanga-zanga na har aka kama za ka yi kaza kaza ai akwai wanda tijo a lagos wannan gadar ya fada cikin teku ta kan gada ba inda ba ba ka yi haƙuri wannan yi zan maka kaza wannan yi zai shi wallahi ce wallahi shi sai ya mutu ce wallahi shi sai ya mutu kawai ana zuwa abin nan yan riski na so yan kwana-kwana da waye sun zo kawai da ya ga ana kokarin abin nan dama ya riga ya shiga bayan wannan makarin da aka yi na titi kawai da ya gana neman sai an an kwato an abin nan kawai saka ma ya fada ciki da bayan fada cikin teku tam daga saman gadon wannan ga da bayan kwakwalwar santa da ruwa kai tsaye zai mai zai mutu amma waɗannan masu bot ɗin nan jirgin ruwan nan rescue na cikin ruwa wallahi kafin ka ce mai wannan wai sai ga sun je wurin wallahi bai da ka ciro shi wallahi bai mutu ba kuma ya rantsa ranar sai ya mutu amma Allah ya dauko shi tsab aka dauko shi saboda me Allah bai dai mutu kwanan sa bai kare da haka duk inda zai ba zai mutu yanzu akwai wanda zai fada wannan ruwa yi tunanin zai fito to amma suka zo akan shiga aka lalubo shi aka dauko shi aka kuma fito da shi gashi ya kai shi asibiti kuma yanzu ya ci gaba da rayuwa an gane to da haka wannan abin da ka ga sai aka yi maka sai ka ce a ubangiji na ma ka bari shi ma wannan da ka bani na baka naira ɗari ka bani ɗari bakwai ina ma bari kai sai na zo nan sai ka haɗa da mai ɗari bakwai da abin da ka sai ka bayar an gane Allah subhanahu ta'ala ya ce yauma ai uzkur yauma ka ambata musu tuna musu ranar da muta'alliqun bima qablahu wannan yawma din na da alaka da abin da yake gabanin sa ma'ana yaushe ne Allah zai bada ajrun karim shine yawma ranar da ailahu ajrun karimun yawma taral mu'minina yinin da zaka ga mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata yas'a nuruhum bayna aydihim hasken su na gudana gaba gare su ai amamahum wa yakunu bi aymanihim haka nan hasken su gashi na a daman su wa yuqalu lahum za ce da su bushir kumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar albishirin da ake muku a yau shine waɗansu gidajen aljannatai ai dukhuluha wato ana muku albishir da shiga aljannatai wadda suke tajri min tahtiha al-anhar qoramuna gudana karkashin su na fiha kuna ababan kaddara da wama a cikin su zalika huwa al-fawz al-azim wannan kuma shine rabo wanda yake mai girma duk abin da dan adam yake bukata ita ce aljanna in ka zo wannan duniyar ka koma lahira ribar ka da zuwa duniya shine in ka je lahira ka shiga aljanna amma in mutum ya zo duniya ya je lahira bai shiga aljanna ba wallahi gara ma bai zo ba an gane ku gara ba a yi shi ba gara i zamanto gabaki daya ba ma san labarin sababar lantana ce ya exist an gane ku yau mai ƙulul munafiƙun yinin da za ku ji munafikai maza suna faɗa wal munafiƙatu da munafikai mata lillazina amanu ga waɗannan da suka yi imani suna ta da so unzuruna ai absiruna ku kun ku kalle mu an gane ku wa fi qira'a bi fathil hamza a wata qira'a an wa alhamza din fata wa kasr za'i an wa za'u din kisra ai anziruna ai amhiluna fi mana jinkiri kudin jira mu na katabit ai na khuzul qabsa wal idata min nurikum za mu dauki mu wani haske daga hasken ku naka tashi rana tashin alkiyama jama'a duk mai imani ranar kiyama duk da wannan ranar da aka ce za ta kusanto ƙasa to amma kuma akwai duhu an gane akwai duhu ya duhun yake ya danganta da irin aikin da mutum ne to masu imani kowa in ya tashi zai tashi da haske kamar fitila an gane kowa in ya tashi zai tashi da haske masu imani to akwai masu imani na gaskiya masu durarren imani akwai masu ɗanjabin imani to waɗanda suke masu ɗanjabin imani suna tashi wannan hasken yin haska sai ya mutu an fahimta masu dalarin imani su ne haskensu zai dinga haska musu hanya saboda haka suna tafi suna ganin abin da yake gabansu suna ganin abin da yake gefansu da aka ce a aimanihim damansu wato idan kai kana damana ka haska mun haguna ke an fahimta Ni idan na da hagunka na haska maka abin nan kenan kowa yana haska na damansa mai daman shi an fahimta ko hagun shi da da ba ambaci hagu ba wasu malamai suka ce da aka ce aiman ba ana nufin wai bangaren dama ba ana nufin gefa tunda an faɗi gaba to kenan akwai me gefan mutum akwai kuma me <coughs> bayansa da haka yanzu abin da ake so a ce kana cikin haske shi wanda ya tashi da haske yana cikin haske to waɗancan munafukai sai su dinga cewa an ziruna ku jinki fi mana jinkiri ku jira mu na fita bismin norikon mu dosana daga hasken ku saboda idan mutum yana da wuta sai ta mutu a yana tunanin ya samu wata in ya kara za ta ne za ta tashi an gane ku to da haka sai su ringa cewa da masu imani an ziruna naftabis min norikon lahum istihza'a qila sai a ce lahum gare su istihza'an bim ana yi musu izgili irji'u wara'akum ku koma bayan ku ma'ana ku koma duniya faltamisu nura ku samu haske su da aka ce su koma baya sai suka dauka bayan su nan kiyama saboda aka sai su juya suna juyawa duriba bainahum wa bainal mu'minina bisu sai aka sa wata katanga kawai wata katanga sai ta tashi tsakaninsu da mummini yanzu sun daina gano hasken ba yanzu sun saura a cikin mi sun saura a cikin mi shi ne mun wuce a cikin suratu al yau mata biyar dojohun wata suwar dojo yanin da waɗansu fuskoki za su yi haske waɗansu kuma za su yi duhu famman lazi na suwar da dojohun aka fartun ba da imanikun. fa zo kula da ma kuntum takfuro waɗanda fuskokin suka yi hasken za a dinga cewa da su yanzu kun kafirce bayan kun yi imani da kun ga hasken imanin da kuka yi amma yanzu ya buci to shi ne anan ya ce dore ba bai na humbe su sai a kawo wata katanga sai a buga kawai suna juyawa da su mummina suna gaya musu ne ku koma duniya wannan hasken da kuke gani anan a yana ke samo shi a duniya to ku koma duniya za su iya koma duniya to zo kuma da suka ce wara akum da suka ji wara akum saboda sun rayuwa waye a nan duniya sai ma lahira sai suka suka ci gaba da rayuwa kan wuta saboda haka sai suna nufin a juya baya ne haka su juya baya su samu wuta to haka da haske hakan da za su yi sai su ga an sa katanga tsakanin su da muminai lahu bab ai hajibun bainahuma wato wani shamaki a tsakanin su wakila huwa surul araf an ce shine ainihin eh, eh, katangar la'arafi wannan badala ta la'araf wanda Allah mun wuce ta sura ta bakwai suratul araf da Allah ya ce wa alal arafi rijalun ya'rifuna kullan simahu to aka ce wannan katangar ce za ta to dai za a buga katanga tsakanin su lahu babun ita katangar na da wata kofa batinuhu fihi ar-rahma cikinsa daga bangaren da suke anan rahama da jin kai take min jihatil mu'minin bangaren mu'minan tafsi ce tafsi ce wani to sabon wani an gane ku wa zahiru bayansa kuma min jihatul munafikin ta ɓangaren munafikan min qibalihi al'azab ta fuskar kofar nan kuma azaba ce ma'ana misali muka samu gida ai ga gida nan ko ba akwai kofa da ake rufiya ba to daga ciki rahama nan waje azaba haka aka yi musu in suka zo su taba kofar wuta ce an gane to hannu yana iya taba wuta bai iyawa saboda haka dole za su haƙura amma za su yi kokarin kamar za su yi kokarin budewa da aka aka sami ga kofar ku gani za ku iya in suka zo suka kama sai su jimi zafi dole suke da aka ce zahiru batin hufihin rahama wa zahiru min kibalihi al'aza an gane hum! za a ji suna kiran mu'minai alam kuma akun ashe bu mu kasance tare da ku ba fi duniya ala ta'a a duniya wajen yin da'a ga Allah tare muke sallah tare muke azumi tare muke zakka tare muke hajji tare muke kaza duk wani aikin alheri tare muke ashe mu kasance tare da ku ba qalu bala su ce eh ay yaqulu mu'minuna bala mu'mini za su ce eh kad kuntum ma'ana fi zahir kun kasance tare da mu ne a zahiri amma baɗinin ku sakamakon sabanin abin da kuka boye ko ka bayyana ne walakin na kumfatantum anfusakum sai dai ko kumfata na kawo munan ku bin nifaki da munafinci wata rabbastum bil mu'minina dawair kun ta sauraron bala'i sokaro mu'minai wartabtum kun yi ainihin shakka kun samu shakku da rudani a cikin al'amuran mu'minai ai shakaktum fi dinin islam kun yi shakka a cikin addinin musulunci wa garratkumul amaniyu ai al-asma' burace-burace da kwaɗayin tsiya ya yaudare ku hatta ja amurullah har al'amarin Allah ya zo ya almautu mutuwa ta zuta da ku akan haka wa garrakum billahi garur kuma mai rudi ya rude ku game da Allah shine shedan kuka zamanto kuka daka ta tasa sai ya zamanto ya batar da ku jama'a wannan ayar tana nuna mana muhimmancin ikhlasu a cikin ayyuka da nisan riya an gane da kuma muhimmancin jajircewa akan aiki kun ga nan da suka ce alam na kun ma'aku ba mu kasance tare da ku ba yanzu ba ramazan muka bari ba ko yanzu dan Allah masallatai na cika kamar yadda suke cika lokacin ramazan kyautar mutane ta dore kamar yadda suke da ramazan sadakarsu ta dore karatunsu na ƙur'ani ya dore ƙiyamun lailinsu ya dore kun fahimta wannan is an element da yake nuna cewa ibadar mutum fa tana nan tana reto an fahimta irin wannan ne sai mutum ya samu kansa irin wannan alam na kuma aku ashe ta din nan ba tare muke ba ba tare muke zuwa karatun da ake na tafsiri ba da rana da yamma ko da daddare ba tare muke zuwa a yi sallar tarawih ko sallar ashan ba ba tare muke buɗe baki ba ba tare muke tafiya umra ba da azumi ba tare muke kaza ba tare muke kaza ba ba halkan mu ɗaya ba wajen karatun alkur'ani haka za su yi abin nan alam na kuma aku a ce mu kasance tare da ku ba ta eh mun kasance tare amma ga yanayin lokuta samu kwace jama'a kun ga zamanin da muke ciki akwai hatsari a cikinsa akwai hatsari ko babu kun ga wannan social media ta zan bala'i wa mutane ta zan fitina ta zama fitina mutum ya je na ɗawa fiye na ɗauka kan shi to a kake gaya kana ɗawa ina yin sadaka sai an ɗauke shi yana ba mutane yana ba su sadaka wa kake gaya wa kai abin da ake so sadakan nan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'mal lam shimaluhu ma tudfiqu yaminu mutumin da ya sadaka har hannunsa na hagu bai abin da hannun da mai bayar ba haka yake so ka dinga yi amma ka zo kana dauka ana dauka ka ana yada ka a duniya kana yi shine fadar Allah da mun wuce kun ce da su atu'allimuna Allah bidinikum yanzu Allah za ku ringa sanarwa ku ne masa addini ko addinin da kuke sai kun sanar da shi bai sani ba ko kuma wani kuke so isani wanda zai taru da Allah ya ba ku lada sannan ga masifa ta celebrity kowa ina so sai ya zama celebrity ne shi da haka duk wani abu da za ka ce wannan ana yin sa ne don Allah yanzu ya sauka daga ne daga wannan layin karkace hatu yanzu wannan abin za a ce ba dan Allah yake ba a abin da yake cewa shine ayi taka tsantsan ina da fa'ida a karantar da mutane a nuna mutane ayi kaza kaza kaza amma kar i zama fituna wa mutane kuma yanzu ku duba ku ga yanda mutane sun suka dauka ka sa riga ka zo ka zauna kai abin nan riga yake kallo ku riga yake kallo mutum ya sai ya yi abin nan za ka zo har sai an shafa maka hoda ta yi kaza yi kaza wai saboda ya yi ka aka ɗauke ka wai mara tana nuna guni a fuska me kenan da haka abin ya zama fituna wata ta rubuto takarda malam aiwa mijina nasiha wallahi shi kishin tsaya ne da shi malam matsala ta kawai abin nan wai wai ni bana iya bacci ne sai na sauraron karatun wani malami shi ba ya yi sa'a ba ni karatu nake ji wata matar ba kiɗa take ji ba ka ji wai ta wai wai mijin ya yi sa'a ita karatu take ji wata mai take ji kiɗa ta ce ta yi gara mijin kiɗa da ke mijin kiɗa tana ji za ta samu lada eh. wadda duk ta kwanta tana jin kiɗa tana jin za ta samu ladan kiɗa da take ji to ita yanzu abin da take ji tana jin za ta samu ladan ai ta kwanta tana jin me tana jin wa'azi to ba wai jin wa'azin ne matsala ba to dan me yasa sai malam wani Allah ta kuna gani kuma ga shi nan muna ji suna faɗa kai malam wani ya iya kwalliya ya iya kaza ina mijinta akwai hatsari jama'a da aka wani lokaci mai wani tsaron sai mu gaya mu kanmu gaskiya wannan abin akwai hatsari a cikin su akwai hatsari abin da ake dan Allah yanzu zo a cince mutane wannan me wannan abin akwai ma'ana yi saboda wani abu wani lokaci na ji zai yi program sai aka ce wani taho da kaya da yawa in sa wannan in cire wannan in sa wannan in cire wannan na ce kai ku dinga ɗinka kayan nan kuna azuriya a nan wanda ya zo kawai ku ba shi ya ringa sa yana abin ba shi kenan haka kurum to akwai hatsari da haka sai mun gaya kanmu gaskiya abubuwa ne da ake idan Allah ka yunadu nan alam nakun ma'akum kullun ka dinga tuna wannan alam nakun ma'akum waɗannan da suke faɗa ba fa masallaci suka ware suka ce nasu munafikai ba ba wani majalis suka ware suka ce nasu a suna tare da masu imanin na gaskiya da haka ne ran kiyama zan san wace alam na kun ma'akum ashe shebu mu kasance tare da ku ba eh sai su amsa musu eh sai dai ku kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza Allah ya sauke Allah ya ce fal yawma to a yau dai la yu'khadhu minkum fidya ba za a karbi wata fansa daga wajenku ba wa ya bil bitai ai la tu'khadhu minkum fidya wala min alladhina kafaru kuma ba za a karba daga kafirai ba wato da munafikan da su kafiran Allah ba zai karbi wani abu da za su fanshi kansu da shi ba kuma Allah ya ce lau anna alladhina kafaru zalamu ma fil ard jami'a wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhab yawm al-qiyamati ma tuqbila minhu wa lahum adhabun alim yuriduna an yakhruju min an-nar wa ma hum bikharijin minha wa lahum adhabun muqim waɗanda suka yi zalunci su ne waɗannan almunafikun wal kafirun da suna da duniya da abin kwatankwacin su tare da ita za su bayar dan su fansu kansu ranar tashin alkiyama amma mata kubila mai nun ba za a karɓa da gojin su ba walau ma azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi yuriduna an yakhruju minan na suna so su fita daga wuta wa ma hum bi na minha kuma su ba ban fita bane daga cikinta. ta walau ma azabun suna da mutitirciyar azaba a cikin wuta kaga illar mai kenan munafinci da kuma kafirci ina hana a karɓufansa daga wajen mutum da aka yace fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru an gani ku kuma ya fada la yu'khadhu minha adlun ko la yu'khadhu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun la tanfa'uha shafa'atun la yu'khadhu minha adlun ba za a karbi amfani ba zai ceto ba zai amfane su ba duk ceton da za a yi ranar tashin alkiyama har ceto da ubangiji zai ba zai shafi waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ubangiji ma zai yi ceto bayan duk an gama ceto ubangiji zai ce shin akwai wanda ya rage bai yi ceto ba sai a ce kowa ya yi ubangiji kai kaɗai ne baka yi ceto ba kowa ya yi cetonsa annabawa sun yi mutanen kirki sun yi ƙur'ani ya yi azumi ya yi eh, ko azumi zai ceci mutane ran kiyama ƙur'ani zai ceci mutane ran kiyama layya za ta ceci mutane ran kiyama kaza zai ceto duk masu ceto sun yi ceto sun gama sai ubangiji ya ceto an kowa ya yi ceto sai a ce kowa ya ceto ya ubangiji wanda ya rage sai kai arhamur rahimi sai ce to aje gidan wuta duk wanda aka samu kaza daidai da kaza na imani a ciki a fito da shi a fito da shi to a koma a yi kaza ƙarshe ofa ɗin a aje gidan wuta duk wanda aka samu da daidai da ƙwayar komayya na imani a zuciyarsa ko ya taɓa cewa la ilaha illallahu da gaske daga zuciyarsa a fitar da shi daga wuta bayan fitar da kowa ubangiji zai ce to suwa suka rage yanzu a wutar wadda ba su fita ba sai ta yawa ubangiji babu wanda ya rage a wuta sai wanda kuma ƙur'ani ne ya tsare shi sai waɗanda ƙur'ani ya tsare su su ne waɗanda layi ukhadu minhum fidyatun wala min alladina ba zancen fansa kafirai da munafikai ba zancen amfance su innal munafiqina na darkil asfali minan nar su munafikai su ne tabar wuta arna ma suna saman su a wuta to waɗannan su ne kawai ko waɗancan su ne za su saura a cikin wuta la ya kawai minhum fidatun wala min alladhina kafaru tayyib to da yawa an aka zo ana magana irin wannan sai a ce to ai dai za a shiga aljanna ko akwai masu wannan tunanin ai ko ai dai za a shiga aljanna to jama'a ba wai shiga aljannar ce ake kokonto ko ake jayayya akan shiga ta a'a abin da ake sa karka za ka iya shiga tashin farko ba sai ka shiga wuta ba don me ba za ka shiga tashin farko ba Eh. kun fahimci magana yanzu an yi hira da wani babban mutum a kasar na ya mutu Allah ya ji shi. ya mutu aka ce ranka ya dade a rayuwarka wace wahala za ka iya wace wahala ce ka sha a rayuwarka wadda ba za ka iya manta da ita ba sai shiru kamar sakan goma sha wani abu haka sai ce to shi wahalar da yake har yanzu ya kasa manta da ita ina yaro ana kai shi makaranta firamare ba fada ina jansa shi yana kan doki ba fadan ya cire takalmi kuma hanyar akwai kwazazzabai akwai rana akwai kaya akwai kaza amma fadin sai ya cire takalminsa don kare saka dan sarki da takalmi haka zai kai shi makaranta haka zai dawo da shi to shi da yake kan doki dokin yana tafiya wanda yake kai ba yana haka ba ko ina motsa to shi wannan ba kuma gudu ake ba fa sa ake yi ja kuma irin na bafa dai kaga sai yayi me a hankali inda ba zai ja shi ma dan kare fado ba to wai wannan hakan da yake shi da yake kan dokin wai wai tace wahalar da ya kasa manta da ita a rayuwar shi an fahimta to yanzu abin da mahallu shahid na wannan kisa din shine yanzu wannan abin da yake cewa idan akwai hanyar da zai bi ba tare da ya sha wannan wahalar ba zai bi ko ba zai bi ba ah, zai bi to me yasa mutum zai iya shiga aljanna kai tsaye amma yake cewa tun da dai zai shiga aljanna ko da bayan ya shiga wuta ne saboda saboda wannan shine abin da ya kamata mutane su ringa tambayar kansu babu dalilin da nisa za ka iya samu abu kai tsaye amma ka bari sai kai bebe me yake cewa eh, eh, maliya ba jira to don me sai ka tafi gulbi ga maliya Allah ya sauƙaƙa to dai Allah ya fa yau mala yukhadhu min minkum fidatun wala min alladhina kafaru ma'awakum kuma nar matattarar kuma ku ita ce wuta hiya maulakum ita ce majibanciyarku ai aula bikum ta fita dacewa da ku wa bi'sal masir kuma tur da makoma hiya ita wuta din in ta makomar mutum ta koma wuta ce wannan makoma ta yi muni shine a baya na gaya mana babbar fa'idar ka zo duniya shine ka je lahira ka shiga aljanna amma wanda duk ya zo duniya ya je lahira ya shiga wuta gaskiya zai buri ma ina ma bai zo duniyar ba Daka za mu zo insha Allah zai ce ma abina anni maliya halaka anni kufani yace ya laita hakanatil wai rayuwar da aka yi nama da aka yi mutu shikenan babu sauran tashi a'a ai shi yasa ka so ka maka littafi aka aiko maka manzo aka maka wa'azi har kana jin haushi wani ba jin haushi wadannan maganganun yake ba ana faɗa yana jin haushi ina jin an takura a da kun magana sai ku ce wuta idan mun gada ku ce kaza da an yi magana ku ce kaza ina jin an takura shi ba haka bane tayyib to wannan ranar da zai je na ta ya laita hakanat alqadiya ma agna anni maliya halaka ni sultaniya me gari ya waya gari ya waye masa da kyau to kauce wannan ranar ita ce ake ta gaya mutane a yau shi kuma Allah ya riga yi li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul ba wani da zai tsaya gaban Allah ina jin ai ina da wata hujja da zai kama Allah da ita ko ya ce Allah baka yi kuma manzo ba ko ya ce Allah kaza ko ya ce Allah kaza babu Allah ya mana jagora ya rora maka ce to ina ga kuma insha Allah za mu kwana nan in Allah ya kai mu mako na sama sai mu dora daga nan din inda muka tsaya da fatan abin da muka faɗa kuma ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma Allah ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimanin ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله